أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد yau tara ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1431 wanda wannan rana ta yi daidai da 19 ga watan takwas na shekara ta 2010 ta <clears throat> miladiya za mu tashi sabon darasi a cikin darasinmu na tafsirin alkur'ani a cikin wannan wata na ramadan mai albarka allah ya buɗa mana fahimta ya ba mu ikon aiki da littafinsa ya sanya mu a cikin masu karanta shi haƙƙa tilawati a wannan ɗan uwa yana tambaya cewa mutum ne yana da kuɗi na rufin asiri kuma sun isa fitar da zakka idan ya fitar da zakka zai iya ba wa mahaifinsa domin ya biya bashin da ake bin mahaifin nasa ba zai iya ba ma ba a ba ma mahaifi daga cikin kudin zakka saboda sifar talauci domin ciyar da shi ya hau kan mahaifi idan mahaifi yana ya hau kan ɗa ɗa gidan yana da wadata mahaifinsa ba shi da shi to ya wajaba kan ɗan ya ciyar da shi don haka ba zai bashi daga cikin zakarsa ba saboda rashi amma zai iya bashi saboda sifar biyan bashi zai iya bashi domin ya biya masa bashi daga cikin zakka ya bashi da sifar biyan bashi ne ba da sifar wato talauci ba tunda da sifar talauci ne aka hana shi ya bashi zakka saboda sifar talauci ta koro a kansa tunda akwai wanda zai ɗauki nauyinsa ya ciyar da shi shine mahaifinsa amma da sifar cewa ana bin sa bashi tunda wanda ake bi bashi suna daga cikin jinsin wanda ake ba mu zakka wal gharimin kamar yadda ya zo a cikin sinfi na daga cikin sinfin guda takwas aka ce daga ciki wal gharimin wato waɗanda ake bin su bashi da haka zai iya bashi zakka domin ya biya masa domin biyan a sifar cewa ana bin sa bashi wallahu ta'ala a'lam ya ce game da sallar ashan shin wanne ne zai fi mutum ya je masallaci ya bi jam'i ko ya yi sallah a gida da iyalansa a zahirin hadithin zaid ibn thabit shine a yin sallah a gida tafi dinda annabi sallallahu alaihi wasallam da ya yi sallah cikin ramadan da daddare sahabbai suka bi shi a daren farko da dare na biyu da dare na uku a na hudun bai fito ba sai ce masahabbai sallu fi buyutikum fa inna khayra salati fa al-mar'i fi baytihi fa fi maktuba yace ku yi sallah a gidajenku domin sallar da ta fi alkhairi ta mutum ita ce wadda yake yi a gida sai wadda take ta farilla da haka wannan ya nuna kan cewa yin sallah a gida ita ce tafi wannan kuma shine zabin imamu malik amma waɗansu malamai kamar yadda yake mazhabar imamu ahmad ibn hanbal sun ce yi a masallaci ya fi saboda tsayar da alama daga cikin alamomin addinin musulunci to a cikin irin wannan wato sai ya zamanto idan dai har yi a gidan zai kai ya zuwa ga cewa ba za a samu mutane suna zuwa masallaci ba har ya zamanto wannan alama daga cikin alamomin addinin musulunci da take rayar da garuruwan musulmi take sanya haske a cikin garuruwan musulmi ta hanyar wato haɗuwa akan ɗa'a da taimakon juna waɗanda suke da rauni in sun zauna a gida ba za su iya yi ba in sun ga ana yi a masallaci za su samu ƙarfin gwiwar yi in ya zamanto zai kai idan mutane suka fifita yi a gida saboda kwaɗayin samun ladan da ke cikin wannan hadith ɗin a wannan zai kai ya zuwa ga a wofantar da masallatai da tsayar da wannan alama ta addini to halarta yinta a masallaci ɗin shine fi. kuma wannan shine imamu ahmad ya gani yake ya zaɓa a cikin mazhabarsa kan mutum a yi cewa a yi a masallaci shine ya fi bisa a yi a gida musamman in ya zama kan cewa mutum ne wanda ake koyi da shi wanda ake koyi da shi aka ga baya zuwa sai mutane ya zama kan cewa wannan ya sanya su suki zuwa kuma ba lalle wanda ba su zo din ba su suna da irin karfin zuciyar wanda ake koyi da shi na yayi a gida su sai ga in ba su zo din ba sun kare da yin hira watakila wannan sai ya zama to cewa daba ake zuwa ko kuma a je wajen hira ya zama to ko kuma a sa talabijin a gaba a sa cnn da kokawa da liverpool da makamantan waɗannan ga shi kenan sai ya zama kan cewar domin neman mustahabbi an fawwata abin da ya fi shi karfi na mustahabbin kuma wannan ya kai ya zuwa ga yin abin da yake shine makruhi ko ma haramun saboda haka ya kamata mutum ya zamanto yana da fikihu a addini yana auna abubuwa a daidai gwargwadon abin da yake shine maslaha a cikin addini ya ce shi mutum zai iya yin jam'i a masallaci na asham kuma ya koma gida ya kara tashi da dare ya yi wasu raka'o'in fiye da sha ɗaya ko sha uku eh ba abin da zai hana shi haka mutum zai iya yin sallar tarawi a cikin masallaci sannan in ya koma gida bayan ya yi bacci ko kafin ya yi bacci ya kara wata sallar domin ita sallar dare akan yi ta a farkon dare a tashi a sake yin ta a ƙarshen dare kamar yadda ya zo a hadisin abdullahi dan abbas yayin da ya kwana a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sallan isha da ya kwanta sannan ya tashi ya yi alwala ya yi sallah abinda allah ya rubuta masa ya yi sannan ya koma ya sake yin bacci sannan ya tashi ya sake yin wata sallah saboda haka wannan shine asali na ai haka kuma wannan shine a cikin wannan shine raddi ga waɗanda suke cewa abinda ake yi a goman karshe na yi tarawi sannan a je a tahajjud wannan ya saba bid'a ya saba sunna bashi da asali wannan hadisin na ibnu abbas wanda yake yana cikin bukhari asali ne da muslim asali ne akan wannan saboda haka mutum zai iya yi an ruwaito sayyidina abubakar a cikin muwatta ya kasance ya ce yana yin sallar yana yin sallar yana yin witiri a farkon dare sannan idan ya tashi sai ya rinka yin raka'a biyu biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yi ikrarin sa akan wannan sayyidina umar ya ce shi kuwa <clears throat> idan ya tashi idan yayi wuturin sa idan ya tashi da sayyidina umar ya ce shi kuwa wannan na abdullahi dan umar ne cewa shi idan yayi wuturinsa a farkon dare in ya tashi da daddare zai ƙara yin sallah sai ya raka'a daya ta cike masa wancan wuturin nasa sannan ya sallah raka biyu biyu sannan ya zamanto ya sanya wuturinsa a ƙarshen dare shi ma wannan fi'ilin sahabi ne wanda ya nuna dai duk a shahid ne cewa za ka iya yin sallah a farkon dare ta ƙiyamun layil sannan kuma ka tashi da daddare ka sake yin wata abin da ya wajaba abin da wato ya rataya na hukuncin ƙiyamun layil shi ne yake a kan hukuncin ƙiyamun ramadan tarawi domin duk babin su daya duk ƙiyamun layil ne sallar da ake yi bayan sallar isha zuwa hudowa alfijir ƙiyamun layl ce sai dai idan ta kasance a cikin ramadan sai a ce mata ƙiyamu ramadan ko a ce mata tarawih abin da sa ake ce mata tarawih saboda jam'i ne na tarwiha sallar da ake hutawa sun kasance sukan yi raka'a biyu sai su dan huta sana tashi a sake wata raka'a biyu domin raka'a sun kasance suna karatu bilmi'in ayoyi ɗari a cikin sallah a raka'a daya to saboda haka idan aka yi raka'a biyu din sai a dan tsaya a dan huta yau ba irin tamu ba wanda yake a abin nan minti biyar minti goma an yi raka'a biyu saboda haka me ake bukatar huta amma duk da haka dai mukan dan yi dan dai wato cewa sunnar salaf ce daga nan ne aka sami mata suna tarwiha ake jam'inta a ce tarawih idan kuma mutum ya yi bacci sannan ya tashi a ƙarshen dare sai a ce mata tahajjud minal hujud daga bacci sau da aka dukkan su amma gabaki ɗayan su qiyamul layl dukkan sallar da ake bayan sallar isha zuwa fitowa alfijir da ake ce ma qiyamul layl to ta ha'a wannan shine bambancin nasu in kai cikin ramadan ta zamanto qiyamul ramadan in aka yi ta da sifar yadda ake ana yin hutu a qiyamul ramadan din kuma akan kira ta tarawih ta jam'un tarwiha sannan in kai bacci sannan tashi a ƙarshen dare a kirawo ta at-tahajjud a asham a wannan ban san ashen ba wannan da hausa ne ba larabci ba ne amma ban san asalin gaskiya ban san asalin ishtikakin ashen ba allahu alam sai dai wanda ya sani kuma ya a watakila insha allah aka je soro wajen malaman soro za su gaya mana asalin ishtikaki ba zai kasa yana da ishtikaki a cikin wani abu na addinin musulunci ba don yaren harshen hausa musulmin harshe ne harshen hausa musulmin harshe ne an musuluntar da harshen hausa saboda da yawa daga cikin abubuwa da ake faɗa a harshen hausa daga musulunci ya taso ba wai kawai larabci ba ne larabcin amma na musulunci eh, ba larabcin sunayen titunan masar ba a cikin tambayar farko da ɗan uwa ya na cewa zai iya yi ya yi sallah a gida da iyalinsa kwarai akwai lada akan mutum ya sallar dare tare da iyalinsa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Allah yana dariya ga bawa musulmi da ya tashi ya yi sallah sannan ya tashi matarsa idan bata tashi ba ya yayyafa mata ruwa har ta tashi sannan suka yi sallah kaga sai ce suka yi sallah wannan ya nuna a kan cewar Allah yana dariya yana nuna kan cewar wannan sifa ce ta Allah haƙiƙatan kuma laziminta shine Allah yana yarda da waɗanda suka yi wannan saboda ka muna tabbatar da wannan sifa ko muna tabbatar da lazimi cewa Allah yana yarda da wannan aiki wanda ya nuna kan cewa abun so ne saboda haka mutum ya sallah da iyalinsa a cikin gida su jam'i shi ma abun so ne akwai lada kuma akwai hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wanda ya tashi da daddare yi sallah sannan ya tashi matarsa ita ma ta yi sallah ko suka yi sallah tare za a rubuta su a cikin azzakirina Allah kathiran masu ambaton Allah da yawa maza da masu ambaton Allah da yawa mata saboda haka akwai falala akan mutum ya sallah tare da iyalinsa wannan ya ce yana sayar da katin waya akwai abokan zama na suna bani ajiyar kuɗi amma mun yi yarjejeniya da su zan ke juya kuɗinsu da nawa in na sayo kati da su shin hakan ya halarta ko kuwa bai halarta ba a huta lafiya e wannan ya halatta ka zamanto abinda ake kuke yi ciniki ne da ake ce masa alqirab mu ko mudaraba wato sun baka su ne masu kuɗi kai ne mai aiki idan suka baka kuɗi ka je ka siyo kati ya zamanto kan cewa kun raba ribar a bisa yadda kuka yi abinda ya kamata ku yi sai ku yarjejeniya akan cewa a kowane kati dinnan da ake sayarwa ana samun naira hamsin to naira talatin ta wace naira ashirin taka ce kai mai kuɗi ko kuma ya ce a'a naira ashirin ita ce taka su masu kuɗi naira talatin ne nasu to sai a yi lissafin bisa haka wajibi ne a shiga akan bayanin abin da yake wajibi abin yake na riba abin da yake tabbata ga kowa to sannan kuma a yi gaskiya idan suka yi gaskiya suka bayyana allah sai sanya albarka a cikin cinikinsu in kuwa suka ɓoye suka yi ha'inci Allah sai ya shafe albarka a cikin cinikin shi wanda aka yi cinikin ƙiraza da shi mu'taman ne amini ne domin dukkan wakili amini ne an wakilta shi a kan abin da zai yi saboda haka wannan abin da yake yi a ƙiraza ne za su iya canza cinikin ya zamanto na wakala ne alwakala alwakalatu bil ajir ya zamanto wakilinsu ne su ce ga kuɗi mun baka ka rinka siyo kati kana sayarwa a kullum a kullum za mu rinka baka naira hamsin ka sayar da katin ko baka sayar da katin ba amma duk ribar da muka samu duk ribar da aka samu ta mu ce saboda haka shi ya zamanto ajiyar ne a nan wajen ko kuma wakil bil ajir ana shi kamasho ko kuma su sanya cewa kamashin da za su ba shi a kan cinikin da ake na wannan rana duk abin da aka yi na ciniki na ribar da aka samu goma cikin ɗari nasa ne ba ƙiraba ba ne amma sun kira shi alwakalatu bil ajir duk wannan ya halatta kuma duk irin waɗannan nau'o'i na ciniki shine aka tsawara su aka tsara su ake yin su a cikin tsarin wato hada-hadar kuɗi ta addinin musulunci wanda bankunan musulunci da kamfanoni da suka dace da shari'a da kamfanoni da suke so su yi cinikayya ta tsarin musulunci suke yi duk irin waɗannan ne da mudaraba ko ka ce mata ko ka ce mudaraba ko ko kuma da kuma wakala da kuma al'ijara. wannan ya ce mutum ne ya kaɗe yaro mai taɓin hankali da mota bayan kwana biyar sai ya mutu yana da kafara saboda wani malami ya ce in ya kwana uku kafara ta faɗi daga kansa a wanda idan mutum ya zamanto ne ya sabbaba wannan kadewar da ya yi ita ce ta sababa masa ajalinsa ba wata ba ya zamanto ya warke daga wannan hadarin ba ya tashi sannan wani rashin lafiya ya zo ya same shi in dai ya kwanta a asibiti saboda wannan hadarin bige shi da aka yi da mota in ya mutu kafara ta hau kan mutumin kuma diya tana kansa sai dai idan sun yafi saboda ka'idar shari'a duk wanda ya sabbaba akan kisa duk wanda ya zamanto shine sanadiyya na kisa to shine zai biya kafara idan ya zamanto ba a samu wanda ya mubashara wanda shine ne mubasharan ya yi kisan ba bambanci tsakanin almubashir da almutasabbib shine kamar ka zo ka haƙa rijiya a hanya wani sai ya zo ya tura wani cikin rijiyar sai ya ce ai shi bai san da rijiya a wajen ba shi dai kawai ya ture shi ne da ya tura shi ya faɗa cikin rijiyar ya mutu ya ce kuma shi bai san da rijiya a wajen ba to kaga wanda ya tura shi ne almubashir wanda ya haƙa rijiya shi ne almutasabbib don shi ya zo ya haƙa rijiya a hanya inda ba a tsammanin akwai rijiya to amma tun da an samu almubashir wanda ya yi to shi ne zai biya diya amma idan ya zamanto ba a samu almubashir ba kamar mutum ne ya haƙa rijiya a hanyar mutane ko bai sanya alama wanda za ta nuna wa mutane ba sai wani mutum ya zo ya faɗa cikin rijiyar ba wanne ya tura shi ba to ka gani wanda ya sababa wanda ya sababa wato rashin ransa wanda ya sababa halakarsa wanda ya haƙa rijiyar to wanda ya haƙa rijiyar shi zai biya diya domin shi ne almutasabbib da babu almubashir a nan wajen saboda haka wanda ya zama to shi ne ya sababa a kasancewar yaron yana da taɓin hankali wannan ba ba ba hujja bace rai rai ne da rashin hankalin nasa dole sai ya biya diyarsa kamila saboda rai ne don haka inda kawai ba zai biya ba inda kawai bai zamanto sababi na rasuwarsa ba shine bayan an shigar da shi asibiti ya warke ya fito daga cikin asibitin sai wata cuta tasa ta tashi aka mayar da shi asibiti ya zamanto kan cewar ya rasu to wannan sai ya zamanto wannan mutuwa ce wanda Allah maɗaukakin sarki ya sauko masa amma shi ma da likitoci za su ce wannan mutuwa wannan cutar ta biyu da ya sa aka dawo da shi asibiti har ya mutu sanadiyar wancan hadarin ne da aka yi sanadiyar buguwarsa ne wani rashin lafiya ne da ba a gano ba wanda sai daga baya ya tashi in sanadiyarsa ne to duk da haka sai ya biya diya kuma sai ya yi kafara saboda kimar rai na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا وما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً Allah ta'ala ya ce Allahu la ilaha illahu Allah babu abin bautawa da gaskiya face shi la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi wallahi tabbas Allah sai ya tattara ku ya zuwa ga ranar alkiyama wadda babu kokonto a cikinta wa man asdaqu min Allahi haditha wane ne yafi gaskiyar zance bisa Allah Allah maɗaukakin sarki ya kawo bayanin hukunce-hukunce na daular musulunci amma kamar yadda tarbiyyar alkur'ani take komai na addinin musulunci ana assasa shi ne a bisa asasin aƙida tsarin shari'a da tsarin dokoki ana assasa shi ne a bisa aƙida shi yasa sai aka so soma shimfiɗa da tabbatar da wannan haƙiƙa haƙiƙar tauhidi da haƙiƙar imani da ranar lahira shi yasa za ka ga a cikin hukunce-hukunce in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir in kun kasance ya ku mazaje kuna imani da Allah da ranar lahira in kun kasance ku mata da aka ce ku yi idda da aka ce za ku zauna zaman idda in kun kasance kuna imani da Allah da ranar lahira ku bi wannan umarni ku aikata wannan doka komai ana yin rab ana rataya shi ne da imani da Allah da imani da ranar lahira domin wannan shine asasin gina al'umma al'umma da aka gina ta ba bisa san rai ba ba bisa wato alakar kabila ba ba bisa cewa ƙasa ce wadda take ta haɗa su wani muhalli ya haɗa su ba a'a wato al'umma ce da aka gina ta a bisa aƙida duk wanda ya imani da wannan aƙidar dan wannan al'umma ne wanda bai da wannan aƙidar ba ba dan wannan al'umma ba ne to addinin musulunci da aka gina shi akan wannan aqida shi yasa Allah madaukakin sarki kafin ya shimfa kafin ya ambaci waɗannan hukunce hukunce wanda za su zo wanda suke magana akan al'alaqatu dawliya alaqar daula da daula alaƙar daula tare da rundunonin jama'a na daban wanda ba a cikin wannan daular ba abinda yanzu aka gina aka ake ce masa fanni da ake karatunsa ake ce masa international relations alaƙa tsakanin dauloli wannan tun kafin kasashen turai daga baya bai fi shekara 200 suka fara shi ba amma tun kafin tun shekara 400 allah ya sanya asasin wannan wato wannan shari'a asasin dokokin yadda ake wannan mu'amala a cikin shari'ar musulunci amma sai da allah ya shimfiɗa da tauhidi ya ce allah shine wanda babu abin bautawa da gaskiya sai shi sannan kuma la yajma'annakum sai ta zamanto wata jumla ce lam dinnan almuwatti'a lil tana zuwa ne bayan rantsuwa wato wallahi la yajma'annakum na rantse da Allah Allah tabbas zai tattara ku ga baki ɗayan ku ila yawmil qiyamati <coughs> ila yawmil qiyamati ya zuwa ga ranar tashi abinda ake ce ma alqiyama alqiyamu min alqubur ranar da ake tashi daga kaburbura waɗansu malamai kuma suka ce Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yawmil qiyamah Allah wanda babu abin bautawa da gaskiya sai shi wallahi tabbas zai tayar da ku ya zuwa ga ranar alkiyama sai ya zamanto Allah mubtada la ya shi ne habar ɗin. la ilaha illahu sai ya zamanto jumla ce mu'taraba da aka kawo ta domin girmama matsayin Allah tabaraka wa ta'ala da yabo a gare shi tunda mafi kyawun yabo shine ka yabo ga Allah da cewa shine kadai shine makadaici a cikin uluhiyarsa da rububiyarsa da sunayensa da sifofinsa ce la ilaha illahu rana alkiyama ita ce ranar da ake tashi daga kaburbura domin shine asalin ma'anarta to sannan Allah ta'ala ya ce wa man asdaqu min Allah haditha wane ne yafi gaskiya wajen zance bisa Allah wato babu wanda yafi Allah gaskiyar zance shine ya faɗa da kansa cewa za a yi tashin alkiyama wani yana daga wuraren da Allah ta'ala yake rantsewa rantsuwa ce Allah yake yi akan za a yi tashin alkiyama to Allah bai yi rantsuwa ba ma magana sa bai yarda ce domin babu wanda ya kai shi gaskiya me yasa ake karya saboda tsoro Allah tsoron wa zai ji ballantana ya karya wani yana bada labarin wani shahararren dan siyasa a ƙasar nan yake cewa saboda girman kansa da jin kansa da izzar da yake da ita baya karya saboda kada a kama shi da yayi karya, ba wai dan saboda karya Allah baya son ta ba saboda girman kai kawai da jin kai ba zai yi ƙarya ba to ballantana kuma saboda wanda yake nuna maka kan cewa wato ƙarya a wato kaskanci ne yake sa a yi ƙarya in kana jin tsoro amma wanda baya jin tsoro dan me zai ƙarya to saboda haka Allah me zai sa Allah ya yi karya? Allah babu wanda ya kai shi gaskiya wajen zance shi yasa ne Allah ta'ala yake rantsewa a wurare da dama akan masu inkarin ranar alkiyama za'amal ladina kafaru an lan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma na bima amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir kafirai suna riyawa suna faɗi a bisa wato riyawar magana kan cewa ba za a tashe su ba ranar alkiyama Allah ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka faɗa musu bala a'a za a tashe ku wa rabbi na rantse da ubangiji na a sunna wallahi za a tashe ku thumma latunabba'unna bima amil thumma latunabba'unna amiltu sannan kuma wallahi lallai za a ba ku labari akan abin da kuka aikata saboda haka wannan ya tabbatar mana waɗannan hakika guda biyu Allah babu abin bautawa da gaskiya sai shi saboda haka shine masdarin tashri'i shine kadai mai kafa doka shine kadai wanda yake da uluhiyya shine kadai wanda yake da alhakimiyya abin da ya so shi ake yi ba za a ce abinda mutane suke so shi za su yi ba kamar yadda dokar kasashe take nunawa cewa abinda mutanen ƙasa suka zaɓa shine al'a'ala in suka zaɓi cewa wannan shi ne doka to shi za a bi mutanen ƙasa da za su zaɓi abu baki ɗaya saɓa na Allah zaɓin su abofi yake zaɓin Allah shi ne. saboda haka da ake cewa sovereignty belongs to the people cewa wato alhakimiyya da izar jin cewar abinda mutane suke so shine zai tabbata a ce wannan na mutane ne na al'umma ne wannan kuskure ne kalmar kafirci ce yana daga cikin kafircin wannan zamani da aka zo aka assasa aka rubuta a cikin kowane constitution izza da haƙƙin yin doka na Allah ne tunda Allah ya ce Allahu la ilaha illahu sannan haƙiƙa ta biyu cewa gaskiyar ranar lahira cewa akwai hisabi wanda yake imani da ita da tabbatar da ita a cikin rayuwa shine wanda yake wadatarwa ga barin kan cewar sai ka samu dan doka wanda yake kare doka kafin a ce za a aiwatar da doka farkon abin da addinin musulunci yake wajen gina al'umma shine a sanya aƙidar ranar lahira domin ya zamanto mutane su ne za su rinka kiwon kansu ko da mai kiyayewa a kansu ko babu mai kiyayewa za su bi dokar Allah saboda haka yayin da ya to aka samu masu kiyaye doka masu hizba suna kiyaye doka wannan ƙari ne akan abin da Allah maɗaukakin sarki ya sanya a cikin zuciyar kowa na mai yin kiwo to sannan Allah maɗaukakin sarki ya ambaci dokoki na yadda musulmi za su yi alaƙa da wato dauloli da kuma halaye na al'umomi waɗanda suke ba 'yan cikinsu ba Allah ya fara da halin jama'a ta farko ya musulmi za su yi alaƙa da su su ne munafukai waɗanda suke ba a cikinsu ba suna cikin wata ƙasar nesa da su ba tare suke da su ba amma suna bayyana kan cewa suna tare da su amma hakikatan ba tare suke da su ba Allah ta'ala ya ce fa malakum fil munafiqina fi'atayn Fa malakum me ke gare ku ai ma huwa ka'inun lakum menene ya kasance a gare ku inkari ga halin da suke ciki me ya kasance a gare ku fil munafiqina a cikin sha'anin munafukai ne kun zamanto ƙungiya biyu wato me yasa za ku rabu biyu ku rinka jayayya akan sha'anin munafukai wallahu arkasahum bima kasabu alhali ku Allah ya dilmiyar da su a cikin kafircinsu saboda abin da suka yi tsururi arrikis a nan wajen najasa ne wato Allah ya dilmiya su cikin najasar kafirci bima kasabu saboda abin da suka aikata na kawukansu na kafircin da suka ɓoye da kuma munafinci Allah ta'ala yake cewa wato ba su kai yadda har za ku tsaya ku damu da su hakurin ku rinka saɓani tsakaninku da juna ba wannan ayar malamai sun ambaci sababin nuzul a kanta sababi mai yawa wanda yake mafi rinjaye abinda a ibnu jarir a tabari ya rinjayar a cikin tafsirinsa kuma sauran waɗansu da yawa daga cikin malaman tafsiri suka karkata zuwa ga wannan ra'ayin shine abinda ibnu abbas ya rinjayar cewa wannan ayar tana magana ne a kan waɗansu mutane da suka ce sun musulunta amma suna makka amma musuluncin nasu bai sanya su su zabura su hijira su taho wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ba suna da wata alaƙa in ma ta auratayya wa in ma ta surkunta wa in ma ta dangi wa in ma alaƙar cinikayya wadda ta sanya su suke ganin ba za su iya salwantar da wannan alakar ba su yi hijira su taho wajen annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka suka zaɓi su zauna a cikin kafirai da ake yi na gaba da musulunci a cikin wannan daula ta kafirci su ma su yi musharaka suka ƙi yin hijira saboda haka sai musulmi suka yi saɓani waɗansu suka ce ai idan muka samu hali a kansu dole ne mu kashe su saboda hukuncin su hukuncin kafirai waɗansu kuma suka ce ta yaya za a yi ku kashe su bayan abin da kuka faɗa kuka musulunta la ilaha illallah muhammadur rasulullah su ma sun faɗa suke musu tsakaninsu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana nan bai ce komai ba waɗannan su ce kaza waɗannan su ce kaza sai da wannan aya ta sauka take musu inkarin me yasa za ku bata lokacin ku me ke gare ku za ku zamanto kun rabu kashi biyu ƙungiya biyu kuna jayayya akan waɗannan mutane waɗanda akan waɗannan mutane wanda suke munafukai wato ba masu gaskiyar imani ba alhali ko Allah ya dulmiyar da su ne a cikin kafirci sun kasa gane hasken musulunci bima kasabu saboda abin da suka tsororta wato sanadiyar abin da suka yi ne Allah maɗaukakin sarki ya sanya suke daɗa suke daɗa ƙara kutsawa cikin ɓata wannan sunnar Allah ce cewa alhasanat kyawawan ayyuka suna sa mutum Allah maɗaukakin sarki ya shirye shi wajen yin waɗansu kyawawan ayyuka saƙo kuma yana sa mutum ya daɗa nisanta a cikin sabon Allah shi yasa ne malamai suke cewa al baridul kufr ayyukan sabo su ne suke kaiwa ya zuwa ga kafirci saboda ai arkasahum bima kasabu Allah ya dilmiya su cikin wato daudar kafircinsu, su saboda abin da suka yi ne saboda da saboda tun farko shakkar da suka yi a cikin imani da sabon Allah wannan sai yasa Allah maɗaukakin sarki bai musu muwafaka kan su fito daga cikin kafircin nasu ba su fito daga cikin shakkar su sai Allah ta sannan sai Allah ya ce aturiduna an ta hadu man adallallah koko kuna so ku shiri waɗanda Allah ya riga ya batar da su ne wato waɗannan Allah ya batar da su ba kwa gani to me za ku bata kanku za ku ɓata lokacinku kuna jayayya tsakaninku da juna bayan Allah maɗaukakin sarki ya riga ya batar da su wato halin da suke ciki hali ne na bata, wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila duk wanda Allah ya batar da shi ba za ka samu masa tafarkin wanda yake zai tafarki shirya ba wanda yake Allah ya riga ya rubuta masa bata to babu yadda za yi da shi wanda batan da ake nufi a nan wajen shine bata na rashin tawfiq wato domin shirya iri biyu ce akwai shiryar bayani wanda zaka bayyana ma gaskiya to amma wannan shiryar ta bayani ba za ta amfani mutum ba har sai ya samu ɗaya shirya ita ce shiryar tawfiq shine Allah maɗaukakin sarki ya sanya ƙarfin bin shiryar ya masa muwafaƙar bin shiryar a cikin zuciyarsa to wannan ba wanda yake da iko akan wannan sai Allah wanda Allah ya hana masa wannan muwafaqar ba yadda zaka yi da shi shine yake cewa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila wanda Allah ya batar da shi ba za ka samu tafarkin shiriya a gare shi ba to waɗannan waɗanda halin su yake a haka sun nuna wato rashin fahimtar su ga addini suka kasa yin hijira suka kasa fifita alaƙar wato yin ah, tadhiya suka kasa fifita sadaukar da kai domin Allah akan alakar duniya suka fifita alakar duniya akan su sadaukar da kai ga maslaha su ta duniya domin maslahar addini saboda haka Allah madaukakin sarki ya tsale su suka dilmi a cikin kafircin su na'am ta law takfuruna kama kafaru حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أو جاءوكم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا نعم الله تعالى يتي wato bayan ya bayyana cewa waɗannan ba banda kasancewarsu sun kutsa cikin kafirci a wani abu kuma wanda zai sa musulmi kada su yi sassauci tare da waɗannan shine Allah ta'ala ya ambata a wannan ayar ya ce waddu takfuruna kama kafaru suna so ku kafirta kamar yadda su suka kafirta fatakununa sawa'a har ku zamanto daidai wa daida kun zamanto ɗaya a cikin kafirci fala tattakhidhu minhum awliya hatta yuhajiru fi tun tunda haka ne kada ku riki waliyai majibinta lamurra wanda za su zamanto kuna keɓance su da soyayya kuna hangar da su akan asiranku hatta yuhajiru fi sabilillah har sai sun yi hijira saboda Allah hatta yuhajiru fi sabilillah fa in wallau idan ku suka ƙi yin hijira fi sabilillah fa khudhuhum ku kama su wa qutuluhum ku kashe su wato ku kama su kuma yadda su fursuna wa qutuluhum ku kashe su haythu wajadtumuhum ko ina kuka same su wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira kada ku riki wani majibinci daga cikin su kada ku kada ku riki wani wato mataimaki wanda za ku rinka neman taimakon sa akan yakin ku da abokan gaba domin ba magaskata ba ne a cikin cewar suna tare da ku a cikin cewar da allah ta'ala ya yi wa dulau takfuruna suna so ku kafirta kamar yadda suka kafirta a cikin wannan akwai zaburar da musulmi a kan su kyamaci waɗannan mutane so suke fa ku kafirta kuma kun san ɗacin kafirci kun san ɓacin kafirci ku ne fa wanda jiya jiya kuke cikin kafirci Allah ya tsintar da ku daga cikin kafirci to so kuke yaya waɗanda suke so ku koma cikin wannan kafircin za ku zamanto kun zo kuna kare su kun zo har kuna raunana lamarinsu kuna cewa a'a ai su ma sun faɗi kalmar shahada don haka su ma 'yan uwanmu ne wato waɗanda suke nema su sassauta sha'anin aƙida su sassauta sha'ani ga waɗanda suka bayyana adawa ga musulunci cewa a kyale su ai musulunci addini ne wanda yake na zaman lafiya na musamaha na zaman lafiya a kyale kowa ya abin da yake so ku kyale su musulunci addini na zaman lafiya shi yasa bai tilasta ma waɗanda suka saba masa a cikin aƙida kan kada su yi aƙidar su ba kafirai za su zauna cikin musulmi su rinka ibadarsu kirista da yahudawa su rinka ibadunsu ba a tilasta musu kan cewa sai sun zo sun yi addinin musulunci ba sai dai ba za a ba su damar su yi suka ga addini ba ko su rinka zuwa suna yada kiraye zuwa ga waɗansu waɗanda ba musulmi ba su rinka cewa za su shigar da waɗanda ba musulmi ba cikin addininsu domin musulunci addinin gaskiya ne kuma addinin addini da ba na musulunci ba addinin karya ne daular musulunci ba za ta ba da dama ga karya ta rinka nema ta yada kanta ta yaƙi da gaskiya ba amma wanda ya ce shi ƙarya ya zaɓa za a ƙyale shi ya ƙaryarsa amma ba za a ba shi dama kan cewa zai yada ƙaryarsa ba a ce wai ai kowa yana da yancin ya yada addininsa a'a a cikin daular musulunci ba a da yancin a yada addinin ƙarya saboda addinin musulunci addini ne wanda yake shine gaskiya wanda ya sa wasu ko ba gaskiya ba ne wannan ta tasamuhin addinin musulunci shi na kyala kowa ya addinin shi sa a cikin tarihin musulunci duk inda aka rinka mai yahudawa zaba gudu suke suna zuwa daular musulunci yayin da aka kore su daga spain daga portugal sai suka tafi turki sai suka tafi zuwa daular ottoman tax daular usmaniya ta turkawa domin a can ne za su samu yancin rayuwar addini addinin kirista baya ba da wannan damar ga wanda ya saba ma addininsa to amma waɗanda suka ce suna kan aƙidan musulunci amma kuma suna yi ma musulunci zagon ƙasa wannan ba za a yi musu musamaha ba a ce a ku je ku je ku yi ku yanda kuke so waɗanda suke ganin kan cewa suna da yancin su haka su ne Allah maɗaukakin sarki yake musu inkari a nan wajen wanda suke ganin kan cewa ai waɗannan tunda su ma sun ce la ilaha illallah a kyale su ma a ɗauke su musulmi ne su ma a ba su dama kamar yadda kowane musulmi yake bayan Allah ya bayyana kan cewa sun fa dulmiya a cikin bata kuna so ku batar da ku shirya da wanda Allah ya bata ne ya batar ne sai kuma yace kuma bayan haka waddu law takfurun so so suke ku kafirta kamar yadda su suka kafirta kuma musulmi mumini haqqan shine yafi kowa kin kafirci domin kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa zaqa ta'amal iman ya ɗanɗana zaƙin imani sahabbai suka ce wane ne wannan ya rasulullah yace man karaha an ya'uda fil kufr ba'da an anqadahu Allah min kama yakrahu an yi fi nar wanda yake kin ya koma cikin kafirci bayan Allah ya tsuntar da shi daga cikin kafirci kama yadda yake kin a jefa shi cikin wuta wato in dai imani ya shiga cikin zuci to babu wanda ya kai mumini kin kafirci saboda ya san duhun kafircin da yake ciki yanzu ko kai ne a ce yau gashi ko a ce ba ka sallah a ce ba kai ba sallah me amfanin rayuwa a ce yau ba kai ba sallah to waɗannan fa da suke nema da kuke nema kuke yin kuke cewa a ba su damar su ai musu musamaha waɗannan fa so suke su ku da sallah kamar yadda su ya zama kan cewa suna yin sallar a wato suna sallar a ba ruwansu da sallar in ma sun yi za ka same su suna yin ta ne cikin kasala ku zamanto daidai da su a cikin kafirci sai Allah ya ce to kada ku rike su zamanto majibinta lamari alwali shine wanda kake bashi wata keɓantacciyar soyayya wadda za ka mai da shi ɗan cikin gida naka na jiki kada kuma yadda suna ku na jiki domin ba su da aminci ba su amince muku ba in suna tare da kafirai su ce suna tare da su in suna tare da ku su ce suna tare da ku saboda haka la ilaha ula wa la ilaha ula dan haka ta yaya za a yi ku jasu a jiki bayan su kuma in sun koma wajen waɗanda suke gaba da ku ba sa cewa suna tare da ku Allah ya ce fala tattakhidhu minhum awliya hatta yuhajiru fi sabilillah har sai sun yi hijira ma'ana wato hijira ita ce za ta nuna gaskiyar imaninsu wanda ya nuna cewa munafukan da ake nufi ba munafukan madina ba ne munafukai ne waɗanda suke ba a madina ba waɗanda suke sun bai ce sun shiga addinin musulunci amma sun ƙi siyo hijira su taho wajen annabi sallallahu alaihi wasallam su zo su zauna su ƙarfafa daular musulunci waɗannan alaƙar musulmi da su shine kan cewa su ɗauke su a maƙiya har sai sun yi hijira in sun yi hijira kenan sai su kyale su in ko ba su yi hijira ba fa in tawallau suka yin hijira fa khudhuhum Allah ya ce to ku kama su duk inda kuka gansu ku kama su su zaman to ribatattun yaki wa qatuluhum ku karkashe su wato kalmar shahada ta su bata yi musu amfani ba domin kalmar shahada a baki suka faɗa kawai bata kai zuci ba kafirai ne tun daga shi Allah ya ce wa dula takfuruna kama kafaru sun riga sun kafirta kalmar shahada da suka faɗa bata tsare jininsu ba domin ba su faɗe ta bi haƙƙiha ba ba da haƙƙinta suka faɗe ta ba waqtuluhum wajen wajadtumuhum ku kashe su ko ina kuka same su wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira kada ku riki wani waliyi daga cikin su majibinci wala nasira kada ku riki wani mataimaki wato kada idan za ku je ku yaƙi kafirai ku ce za ku yi haɗin gwiwa tare da su su taimaka muku wajen yaƙin kafirai domin in suka yi haka zai zamanto kun samu a taburul khamis ne a cikin fifth column wato wanda suke suna cikin ku amma wanda suke taimaka ma makiyanku suke taimaka ma shi yasa sai Allah maɗaukakin sarki ya ce kada ku yi alaka tare da su ma'ana wato daular musulunci ba za ta yi alaka da wani wato a wata jama'a ko da sun yi furucin addinin musulunci idan dai suka zamanto munafukai ne ba masu gaskiyar imani wanda suka isa zo su shiga cikin daular musulunci su miƙa su sallama ga wato jagorancin daular musulunci ba ba za su ɗauke su zamanto suna tare da su ba bal za su yi mu'amala da su mu'amalan maƙiya saboda sun kasance tare da makiya addinin musulunci wanda duk suka kasance tare da makiya addinin musulunci ba su barranta daga gare su ba su zo su kasance tare da musulmi to za a ba su hukuncin makiya ko da ku sun ce yayin da suke ciki sun yi furci da kan cewa su musulmi ne irin wannan za ka same shi yayin da musulmi suke cikin halin yaƙi ne yanzu kamar waɗanda a cikin halin da musulmi suke a jos wanda ƙiri-ƙiri an fito an nuna duk wanda yake musulmi ya zamanto abokin gaban arnan da suke wannan jiha to daga cikin musulmi wanda zai zamanto mai fuska biyu in ya shigo cikin musulmi yana cikin musulmi sannan in ya je wajen jona jang yana tare da jona jang tare da mutanensa wannan ka amince masa hmm? to wannan hukuncinsa hukuncin kafiri ake bashi hukuncin kafiri ake bashi wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira yace illal ah, sannan Allah ta'ala ce illal ladina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaq sai dai waɗanda suka sadu da mutanen da suke akwai alkawari tsakaninku da su kun yi alkawarin zaman lafiya irin waɗannan munafukai idan suka je suka sadu da mutane waɗanda suke da alkawari kafirai ne amma kuma kafiran da suke alkawarin zaman lafiya tare da ku ba za su yaƙe ku ba to waɗannan su waɗannan an yi togaciya gare su kan kada kan wato ku kakkashe su ku kakka su kuma kada ku riƙi abokan a majibinta a cikin su kada ku riƙi masu taimako su waɗannan za ku kiyaye alkawari gare su wato ma'ana waɗanda suka yi alkawarin zaman lafiya tare da musulmi ko ba musulmi ba ne ko da kuma waɗansu waɗanda suka ce su musulmi ne ba musulmin gaskiya ba in suka je suka zauna tare da su wanda ake alkawarin zaman lafiya da musulmi to sai a kiyaye wannan alkawari na zaman lafiya ɗin domin addinin musulunci ba zai yi lokaci ɗaya ya zo ya yaƙi tare da kowa da kowa ba yana raba mutane mataki-mataki akwai wanda ake yaƙi da su almuharabun sannan akwai wanda ake zaman lafiya da su akwai kuma wanda suke 'yan baruwanmu su ma 'yan baruwanmu a kyale su a baruwanmu ɗin domin in ka matsa musu sai su zamanto tare da mayaka to ka kyale su akan 'yan baruwanmu ɗin saboda ba zai yi lokaci ɗaya ka yaƙi da kowa da kowa ba wannan hikima ce shine Allah ta'ala ce illal ladina yasluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaqun aw ja'ukum hasirar suduruhum an yuqatilukum aw yuqatilu qaumahum ko kuma suka zo muku hasirar suduruhum zukatansu sun riga sun takura an yuqatilukum kansu yaƙe ku ba sa so su zamanto tare da mutanensu kafirai da suke yaƙin ku aw yuqatilu qaumahum ko kuma su kasance tare da ku su yaƙi mutanensu su sun zo sun ce mu muna so mu zamanto 'yan baruwanmu ba ma tare da mutanenmu akan yakin da suke tare da ku wato ba zamanto tare da 'yan zaman ba zamanto tare da 'yan zaman lafiya ba 'yan alkawarin zaman lafiya 'yan huduna kenan in kuka kula akwai abokan gaba almuharabun akwai munafukai da suke tare da muharabun mai hukuncinsu su ma muharabun ne abokan wanda suka ce musulmi ne amma suna tare da masu yakin musulmi su ma masu yakin musulmi ne akwai kafirai waɗanda suke sun yi alkawarin zaman lafiya da musulmi shine a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar su banu mudlij mutanen suraqata bin malik kamar su huza'a kamar mutanen bakar ibn wa'il waɗannan an yi alkawarin zaman lafiya da su kafirai ne suka ce ba za mu yaƙe ka ba ya muhammad ba za mu taimaki ƙuraish akan yakin ka ba mai alkawarin zaman lafiya tare da kai suka yi alkawarin zaman lafiya tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka shiga cikin hilf kan cewa duk wanda ya yaƙe su manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai taimaka musu kan a yaƙe shi ku za a kenan amma suka ce ba za su zo su taimaka masa ba kan ya yaƙi ƙuraish saboda su ba ruwansu da quraish amma sun yi alƙawarin zaman lafiya ba za su haɗa kai da quraish kan a yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ba to kafir munafikai da suka gudu musulmi wanda suka ce su musulmi ne amma munafikai ne suka gudu suka suka haɗu tare da waɗannan waɗanda musulmi suke zaman lafiya da su me hukuncin waɗannan munafikan su ma zaman lafiya za a yi da su ba za a yaƙe su ba hali na uku su ne waɗanda suka zo suka ce mu ba za mu yi hijira mu zo wajenka ba saboda muna da wata maslaha amma kuma ba za mu kasance tare da wanda suke ka ba ba za mu kasance tare da mutane da suke ka ba kuma ba za mu zo mu ce za mu zo tare da kai mu yaƙi mutanenmu ba mutanenmu maƙiyanka ne amma mu ba ma tare da su kuma mu ba za mu kasance tare da kai akan yaƙi mutanenmu ba shine hasirar duruhum zukatansu sun takura an yuqatilukum su yaƙe ku ku musulmi aw yuqatilu qaumahum ko kuma su yaƙi mutanensu tare da ku musulmi to waɗannan Allah ya ce fa ini tazalukum idan suka ƙaurace muku wato suka ce ba ruwanmu da shiga cikin rigingimun ba ba ruwanmu da shiga cikin yaƙoƙinku ba kuma za mu yaƙe ku ba falam yuqatilukum ba su yaƙe ku ba shine ma'anar al-i'tizal din wa alƙau ilaikum salam suka ce abinda muke so mu zauna lafiya tare da ku ba ma son mu shiga cikin wani abu na yaƙi yaki wa alƙau ilaikum salam salam <clears throat> ma ja'ala Allahu lakum alaihim sabila waɗannan Allah bai sanya muku wani tafarki a kansu ba wato kada ku kashe su kada ku kama su ku ba su yancin su wanda ya nuna kimar zaman lafiya a wajen addinin musulunci ba so ake yi a rigima da kowa da kowa ba 'yan zafi 'yan cewa ai ina duk wanda tun da sun ce kawai su ba musulmi ba ne kawai shi kenan komai ta fanjama fanjan a gama da su wannan zafin ba shi da amfani kamar yadda sassaucin in yi yawa shi ma ba shi da amfani a ce a tun da sun ce musulmi ne a kyale su daidai wato kai mu'amala tare da mutane kowa gwargwadon irin abin da maslaha za ta tabbata wajen mu'amala tare da shi to kun ga waɗannan su ne Allah maɗaukakin sarki ya yi togaci ya ce su waɗannan kada a yaƙe su illal ladina yasluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaqun aw ja'ukum hasrar suduruhum an yuqatilukum aw yuqatilu qaumahum sannan sai Allah ya ce walau sha Allahu la sallatahum alaikum falaqatalukum inda Allah ya so da sai Allah ya sallada waɗannan da suke cewa ‘yan basa so su yaƙi ɗin sai ya sallada su a kanku falakata su yaƙe ku su haɗa kai tare da mayakan su zo su yaƙe ku wato a cikin wannan akwai wato a maganin zafin 'yan zafi masu zafi da suke ganin kan cewar ai shi kenan tun da waɗannan sun ce ba za su yaƙi mu tun dai ba sa cikinmu su ma duk mu haɗa da su mu haɗa da su ga baki da tun da dai ba su hijira sun zo wajen mu ba su ma mu haɗa da su Allah ya ce ku tuna ni'imar Allah a kanku da Allah ya so sai ya sanya zuciyarsu su sake kashe ya zamanto ba sa jin tsoron yaƙi da ku su zo su ƙara kafirai karfi su zo su yaƙe ku to amma yayin da Allah ya zamanto ya yi haka ya bai sallada su a kanku ba suka zo suka ce su ba za su ƙara makafirai ƙarfi ba kaga sun rage makafirai karfi kenan don haka ku gode ma Allah ku bi umarnin Allah shi yasa sai ya ce fa in tazalukum idan suka kaurace muku ba su yaƙe ku ba wa lokum fa in itazalukum falam ba su yaƙe ku ba wa alqaw ilaykum salam kuma suka miƙa zaman lafiya a gare ku suka ce a zo a yi zaman lafiya fama ja'ala Allahu lakum alaihim sabila waɗannan Allah bai sanya muku wani tafarki a kansu ba duna akharin amma za ka samu waɗansu satajiduna an ya'manukum wa ya'manu كلما ردوا إلى الفتنة أركضوا فيها فإن لم يعتدلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم أبنائكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا to akwai kuma wata jama'ar daban a shari'a wato wadda take ita ma ta tara sharri kamar jama'ar farko na munafukai Allah ya ce su tajiduna akharina za ka samu waɗansu daban yuriduna an ya'manukum wa ya'manu qaumahum suna so su aminta da ku kuma su aminta da mutanensu in sun zo wajenku sai su ce mu musulmi ne idan sun koma wajen mutanensu sai su ce mu muna tare da ku akan kafirci kullama ruddu ilal fitnati urki su fiha ko yaushe aka mayar da su cikin fitina wato shine aka nemi su zo su yaƙi da musulmi urki sufiya sai su dilmiya a cikinta sai ga sun amsa saboda suna ganin watakila wannan wata dama ce wanda za a gama da abin da yake kawo musu tsangwama na musulunci nan da yake tilasta su suke ɓoye abin da dama suke so na kafirci din suke bayyana musulunci fa in lam ya'tazilukum to waɗannan idan ba su ƙaurace muku ba wa yulqu ilaykumus ba su zo sun shiga cikin sulhun zaman lafiya tare da ku ba wa yakufu aydiyahum ba su kuma wato kame hannayensu ga su zo su ce za su yaƙe ku ba fahuzuhun waɗannan ku kama su wa ku karkashe su haythu thaqiftumuhum ko ina kuka sami iko a kansu wa ulaikum kun ga waɗancan ja'alna lakum sultanan mubina ja'alna lakum alaihim sultanan mubina mun sanya hujja mabayyaniya a gare ku a kansu wato kuna da hujjar kan ku kama su ku karkashe su domin sun zamanto tare da makiyanku waɗannan kamar yadda aka ambato cewa waɗansu mutane ne daga cikin ta sauka ne akan mutane mutanen makka kanu ya tunan nabiya sallallahu alaihi wasallam fa yuslimuna riya'an sai su ce sun musulunta domin a gani thumma yarji'una ila quraish sai su koma wajen quraish fa yartakisuna fil awthan su dilmiya a cikin daudar bautar gumaka yabtaguna bidhalika an ya'manu hahuna wa hahuna so suke su aminta anan su aminta a can fa'amara bi qatlihim sai Allah ya yi umarni da a kashe su in lam ya'tazilu wa yuslihu in dai basu kaurace ma musulmi ba in dai basu kaurace mayakan musulmi ba basu shiga cikin sulhu tare da musulmi ba shi yasa sai Allah ta'ala ya ce fa in lam ya'tazilukum wa yulqi salam wato shine basu shiga cikin sulhu ba wa yakufu aydiyahum basu yanke hannayensu ga barin yaki ba fa khudhuhum ku rike su zamanto wato ribatattun yaki wa qutuluhum ku yaƙe su ku karkashe su haithu thaqaftumuhum ko ina kuka samu rinjaye wato kuka samu kuka samu rinjaye a kansu wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina Allah ya ce waɗannan mun sanya muku hujja mu bayyana a kansu to wannan shine yake nuna maka matsayin musulunci yanda musulunci yake mu'amala tare da mutane kowa dangane ya ajiye shi a inda yake ya dace da maslaha ta addinin musulunci kuma a yi maganin barna ga barin addinin musulunci nazara ɗin da ake dubawa abin duba shine abin da zai kiyaye musulmi ba abin da zai kiyaye kasuwancin waɗansu daga ciki ba a abin da zai kiyaye aƙidar musulunci ayoyin nan wato za ka fahimce su in ka karanta siran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma idan ka zo kai tadabburin abin da yake faruwa a cikin musulmi yayin da suka samu rigima tsakaninsu da wanda ba musulmi ba irin waɗannan duk za ka gansu kamar yanzu irin rigiman nan da ake tsakanin musulmi a jos za ka duk irin waɗannan kashe-kashen mutane wanda allah maɗaukakin sarki yake ambatawa kuma haka wajibin musulmi shine su ɗauki koyarwa alƙur'ani wajen mu'amalarsu da duk waɗanda suka kasance ɗarafi ne duk wanda suka kasance ɓangare ne a cikin ɓangarorin wannan rigima domin rigimar da yake faruwa a jos rigima ce ta addini batata rigima ce da sunan addini tunda za ka gaya ma abin da ake nema a ga wanda yake da alamar sujada ko ka sa ƙananan kaya ka sa shirt ka sa abin nan ka sa necktie ka matsa wuyan naka in dai su ga alamar abin nan ɗin sallah a nan ɗinka a goshinka kashe ka za su saboda ba abin da suke nema ba wai yaranka suke nema ba hmm? ba wai kawai suna neman hausa fulani ba ne ba wai kuma kawai suna neman babarbare ba ne hmm? ba wai suna neman kuma wanda yake ba nufe ba ne wanda yake da alamar sallah masallaci suke nema saboda haka a cikin wannan waɗanda za su zo su ce waɗanda za su zo ya zamanto kan cewa suna so su samu wato su samu a nan su samu a can suna tare da musulmi kuma suna tare da da arna waɗannan a cikin musulmi su suka fi sharri bisa arna su suka fi sharri bisa arna kuma akwai su da yawa saboda haka irin waɗannan musulunci yana da tsarinsa na yadda yake mu'amala na wanda yake alaka tsakanin daula da daula yanda yake alaka tsakanin jama'a da jama'a to bayan an yi bayanin yanda alakoki suke tsakanin jama'a da jama'a da tsakanin daula da daula dangane kowa dangane da irin matsayinsa sai kuma Allah maɗaukakin sarki ya bayanin abin da ke faruwa kuma a cikin tsakanin musulmi na wanda zai kai ya zuwa ga wato rashin wato abin da zai kai ya zuwa ga rashin rayuka abin da zai kai ya zuwa ga kisan kai domin kisan kai yana ɗaya daga cikin sababin da yake kawo tashin hankali a cikin tarihin al'ummomi musamman a daular larabawa akan mutum ɗaya idan aka kashe sai a shekara ɗari ana yaƙi ko da ka wannan wani lokaci ko kisan ma zai zama to bisa kuskure ne to menene zai kasance idan a cikin irin idan a cikin al'ummar musulmi aka zo aka samu wannan kisan kai ɗin shin za a koma irin halin jahiliya ne ko kuwa wace shari'a ce ta zo wadda za ta yi maganin wato a wargajewar al'umma yayin da irin wannan ya zo ya faru a cikin al'ummar musulmi sai wannan ayar da za mu karanta ita ce ta zo a kan wannan وما كان لمؤمن أن رقبة الأرض ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة فدية مسلمة إلى أهله وتحريم فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا وغضب الله عليه ولعنه وأعد عذابا عظيما Allah ta'ala ya ce wa ma kana li an ya illa wato baya kasan mumini baya kasan baya yiwuwa ga mumini ya kashe mumini illa khata'a sai dai bisa kuskure wato saboda abin da ke tsakanin muminai na soyayyar juna da kuma wato kima da alfarmar da ke cikin ran mumini babu wani abu na duniya da zai sa mumini ya je gaba gadi ya ce zai kashe mumini dan uwansa ai wato wannan mustahil ne abin ya faru ba zai yiwu ba ba za a iya suranta shi ba illa hata'a sai dai bisa kuskure to shi ko kuskure babu alaka ta wato babu alakar umarni da hani baya zuwa dangane da kuskure tunda ba abu ne wanda yake an yi shi da niyya ba ba za ka ce ana umarnin kai abu bisa kuskure ba ba za ka ce ana hana kai abu bisa kuskure ba domin abin da aka yi shi bisa kuskure aslan ba a san ma za a yi shi ba ya zo ya faru to shi sa aka togace wannan labari ne Allah ta'ala yake bayarwa wanda yake ya kunshi umarni ai kada mumini ya kashe dan uwansa mumini amma idan ya faru bisa kuskure to wannan ga hukuncinsa zai zo amma bisa ganganci kada mumini ya kuskura ya kashe dan uwansa mumini wannan ya nuna irin wato hadarin da ke cikin kisan kai Allah ta'ala ya ce wa man yaqtul mu'minan khata'a wanda duk ya kashe mumini bisa kuskure fa tahriru raqaba to abin da zai yi shine ya yantar da wato rai ya yantar da raqaba shine rai wuya wato bawa wanda yake namiji ko mace arraqaba a nan wajen shine wanda yake bawa yana cikin bauta wanda yake abu ne wanda yake da sananne ne mai yawa ne a cikinsu farkon zuwan musulunci bauta tana da yawa domin akwai hanyoyin bauta da yawa na farko ta hanyar kama ribatattun yaƙi in an yi yaƙi na biyu ko kuma kawai a kai hari a je a kamo bayi na uku ta hanyar iyaye su sayar da 'ya'yansu in talauci ya ishe su kamar yadda ake a jibuti idan talauci ya isa sai kawai a je a sayar da iyaye sai su je sayar da 'yansu dala 600 to a da a lokacin a jahiliya ɗaya daga cikin hanyoyin da ake yi kenan ko kuma bashi idan idan bashi ya yi ma mutum nauyi ya kasa biyan bashi sai shi kenan ka bawa shi shikenan sai mutum ya zamanto bawa saboda ya kasa biyan bashi to musulunci sai zo duk ya hana dukkan hanyoyin da ake yin bauta sai hanya guda ɗaya shi ta hanyar wanda aka kama shi a yakin da aka yi fi sabilillah saboda ya cancanta ya zamanto bawan mutane tunda yaƙi da ya zamanto bawan Allah da kira an kira shi ya zamanto bawan Allah yaƙi sai da aka kama shi ƙarfi da yaji to haƙƙinsa ya zamanto bawan mutane sai aka yi masa wannan mu'aqaba wanda a cikin wannan akwai hikima na azaburan mutane kan su tashi kan a kan su tashi su je su jihadi fi sabilillah duk hanyar da ake daukan bayi musulunci ya hana su sai ta wannan hanyar kawai ita ma wannan hanyar da aka kyale ta sai aka fito da hanyoyin yan ta bayi masu yawa na farko da kafarar kisa da kafarar zihar da kafarar rantsuwa sannan kuma yana daga cikin ayyuka nagari da ake so a yi ayyuka nagari da ake so a yi a samu lada sayyidina umar saboda ya yi musu da manzan allah sallallahu alaihi wasallam ba ya yi musu ba ya tanka a kan sulhun hudaybiya saboda ya ga sharuɗan sulhun kamar muna da ya ba da kaskanci ga musulunci yake ta yi ma annabi yake tanka manzan allah sallallahu alaihi wasallam har sai da suratul fathi ta sauka an tana sauka Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina Umar ya kira shi ya karanta masa inna fatahna laka fatahan mubina yace awa fatuhun huwa ya rasulullah yanzu wannan fatahi ne ba fa bude maka bane wannan ayar ta sauko bayan sulhun hudaybiya ne sulhun hudaybiya da ake ganin kaskanci ne ga musulunci sai Allah ya saukar da inna fatahna laka fatahan mubina dan a tabbatar da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tuni mun yi maka fatahi sai masa Umar yace awa fatahun huwa ya rasulullah yanzu wannan fatahi ne yace i wa rabbi i na rantse da ubangiji na to saboda wannan na umar bai gushe ba koyaushe ya samu bawa sai ya yantar da shi saboda tanka ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yi don wannan ya zamanto masa kafara duk da yake ya dawo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko bai masa rarauka akan abin da ya ba saboda ya san yana yi ne saboda kishin addinin musulunci da kishin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma saboda sayyidina Umar yana ganin bai yi ladabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam yanda ya cancanta yi ladabi ba yake ta yin kafara to kaga wannan ma wata hanya ce ta kawo karshen bauta to saboda haka abinda aka ce mutum yayi yi idan kisa ya samu na kuskure kisan kuskure abinda ake nufi da illa a kuskure shine baka yi niyyar kisan ba da abinda baya yin kisa sai kisan ya afku baka yi niyyar kisan ba da abinda baya yin kisan sai kisan ya afku kamar ka zo jifan ka zo jifan ka ga maciji ka zo jifan maciji kana jefa dutsen sai kawai wani ya kullo kaga kai ba shi ka nufa ba sai ka same shi da wannan dutsen wannan ya zama sanadiyar mutuwansa kaga kai ne ka kashe shi amma bisa kuskure tunda ba shi kai niyyar kisa ba ko kuma ya zama kan cewar kai ma mutum da abin da ba shi ne yake kisa ba galiban kai masa kamar mutum ya zo tashi kawai kamar ka jari gar mutum kana nema kai masa magana ka ja shi wane ashe jin nan da ka yi sai ya zo ya haɗu da ajali ya je ya makure shi a nan wajen sai ya mutu to kaga baka yi niyyar kashe shi ba wannan duk kuskure ne to idan irin wannan ta faru to Allah ta'ala ya ce fa tahriru raqaba man yaqtul mu'minan khata'a wanda ya kashe mu'mini bisa kuskure fa tahriru raqaba to wannan sai ya enta bawa bawa din nan ba wai namiji bane kawai ko mace ko namiji kuma sharaɗinsa ya zamanto wanda ko ɗan ƙaramin yaro ne wanda yake za a iya wanda inda za a ƙaddara ya mutu za a yi masa sallah shine wanda yake yayi kuka yayin da aka haife shi ko shine za a iya mayar da shi ya zamanto an yanta shi kafara ta yiwu duk da yake imam malik da imam shafi'i suna cewa sun so a ce wanda za a yanta ya zamanto wanda ya yi sallah ne ya yi azumi musamman sharaɗin inda aka ce fata hariru raqabatin mu'mina mu'mina ya zamanto akwai dalilin imaninka wani daga cikin sahabbai ya yanta baiwa yana shakka akan imaninta sai ya kawo ta wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata aina Allah ina Allah yake ce fi sama yana sama ma'ana yana saman al'arshi sai ce itiqha fa hiya mu'mina kain ta ta mu'mina ce ta san Allah ta san Allah ta san Allah da sifofinsa na ɗaukaka ya ce ka yanta ta saboda haka sharaɗi ya zamanto mu'mina fatahariru raqabatin mu'mina abu na farko kenan da zai yi menene hikimar yanta bawa hikimar yanta bawa shine kan cewar shi yanci kamar rayuwa ne kamar yadda bauta kamar mutuwa ne yayin da ka kashe musulmi ka kashe dan uwanka mumini yana sallah ka tsayar da sallar da yake yi zai hayayyafa ya samu musulmi ya'ya ya kara ma addinin musulunci ka yanke wannan fa'ida da maslaha da dama ga addini a cikin rayuwarsa watakila zai zamanto zo ne da zai yaƙi ga addinin musulunci ko sallar da yake yi kara wata wata kariya ce yake bayarwa ga al'umma maimakon ga eh, eh, eh, yake ma addinin musulunci to da ka zamanto kai ne ka sababa mutuwarsa ka sababa wato tashinsa daga bayan ƙasa ƙarshen rayuwarsa to sai aka ce abin da zai zamanto maka kafara ga wannan shine ka yanta bawa wani wanda yake shi wato ka dawo da shi ka ba shi yancin ya bauta ma Allah bisa hurriya domin bawa akwai abubuwa da yawa na ibada da baya yi juma'a ba wajiba bace akan akan bawa hajji ko ya yi hajji in daga baya aka yin tashi sai ya sake yin wani hajji domin hajji ba wajibi ne akan sa ba akwai da dama na hukunce hukunce wanda bawa ba zai yi ba to sai aka ce ka yin tashi, domin ya zaman kan cewa kamar ka samar da wata rayuwa ce a maimakon rayuwar da ka sabbaba a wato gushewarta wannan haƙƙin Allah ne tahriru raqaba wannan kafarar haƙƙin Allah ne wadiyatun musallama da kuma diya a bar bayarwa ila ahalihi ya zuwa ga iyalansa wato magadansa wannan haƙƙin 'yan uwan mamacin ne haƙƙi ne da ya rataye da jininsa cewa tun da ka kawar da shi daga bayan rayuwa to wannan diyar ita ce za ta zamanto wadda za ta yi jabari wadda za ta wato tayar da kariyar da ta sa da ka sa musu a cikin zuci na rashin ɗan uwansu na zamantowa kai ne sababi wannan diya ɗin alkur'ani bai bayyana nawa ce ba amma a bace wadda take tun a cikin jahiliya tana nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da ita raƙuma ɗari sune ne diya da goma ake bayarwa lokacin abdulmutallib ibn hashim kakan annabi sallallahu alaihi wasallam ta koma guda ɗari domin shi ne ya yi alwashin cewar zai wato 'yanta ɗaya daga cikin 'ya'yansa idan yasa idan ya gano idan Allah ya bayyana masa rijiyar zamzam da ya gano inda rijiyar zamzam take shikenan ya ce zai cika wannan bakance da ya yi aka ce a je a sa cikin 'ya'yansa wa zai yi da aka je aka yi abin kyauro aka fitar da ƙuri'a ta kyauro sai ta fada akan abdullahi mahaifin manzan allah sallallahu alaihi wasallam gashi kuma duk cikin 'ya'yansa ba wanda yake so kamar sa sai ce to ba yadda za a yi a yi maimako a wannan me zai yi ya zamanto ya tsirar da abdullahi sai aka ce to sai a zo a gwada tare da diya diyar ɗa dai raƙuma goma ne aka ce to sai a zo a ɗauki a zo a yi ƙuri'a ƙuri'ar fadda suke ba wai ƙuri'a ce ta kacici ba ƙuri'a ce ta gumaka al'azlam kyauro da ake yi aka zo aka ce a yi tsakanin abdullahi da raƙuma goma da aka sa raƙuma goma aka sa abdullahi sai ta koma kan abdullahi dai har yanzu shi ake so aka ce a ƙara goma aka yi ashirin duk da haka kan abdullahi sai da aka yi guda ɗari sannan ya koma kan raƙuma to shi kenan sai ya bayar da raƙuma ɗari aka yanta abdullahi to tun daga lokacin sai diya sai ƙuraishu suka mai da diya ta zamanto raƙuma ɗari sauran larabawa sai su ma suka bi a akan haka to hadda musulunci ya zo aka yi ikirarin akan haka cewa diya ta kashe mutum raƙuma ne guda ɗari sunna ta bayyana cewa raƙuman yadda za su zamanto za ta zamanto muhammasa a kasa su kashi biyar guda ashirin Hiƙa guda ashirin jaza'a guda ashirin binta makhab guda ashirin bintu labun guda ashirin ibnu labun aka yi su 'yan shekara wato 'yan shekara biyu sannan 'yan shekara uku sannan 'yan shekara hudu sannan 'yan shekara biyar haka ake rarraba su to zo sayyidina umar sai ya ce ahalu zahab wanda suke kudinsu suna ta'amuli da zinare ne kamar mutanen sham kamar mutanen misra sai su bada zina sai dinare dubu wanda kuma suke ta'amuli da azurfa wanda suke wato a daular farisa shine kamar mutanen iraq da mutanen mada'in sai su bada dirhami dubu goma sha biyu amma asalin diya wato raƙumi dubu ne shi yasa imamu shafi'i yake cewa raƙumi ɗari imamu shafi yake cewa kimarsu ake dubawa na umar da ya sanya zinare dubu ga masu zinare kimar raƙuma ɗari ne a zamaninsa ba lallai kimar ta zamanto haka ba saboda haka yanzu da muke kiyasin dina kan zinare dubu bisa wannan fatawa ta na umar mun ɗauke ta zamanto asali ne amma mazhabar shafi asali shine raƙumi ɗari saboda haka a kowace shekara aka zo za a kaddara diya maimakon a yi da dinare dubu ko azurfa dubu goma sha biyu da kimar raƙumi ɗari za a yi a mazhabar imamu shafi'i wanda yake mazhabarsa ta fi ƙarfi saboda dogaranta da ya akan sunna da kuma kan cewa shi kansa sai na umar wajen neman aiwatar da abin da yake na sunna ne ya yi ishtihadi a kan wato ya sanya shi ya to zinare dubu ko kuma abin nan azurfa dubu goma sha biyu wannan ita ce diya kamar yadda ya zo ga duk wanda ya kisan kai bisa kuskure to sannan Allah maɗaukakin sarki ya bayyana halin da mumini yake wannan shine hukunci akan mumini inda za su to a tsakaninsu da juna a daular musulunci idan aka yi bisa kuskure kuskure yana da fuskoki masu yawa bayanin su yana cikin yana cikin littafin fikihu yana daga cikin abin da aka tsawaita wajen bayanin su musamman ma game da wato masu hawa abin hawa da kamar masu tuka mota to masu tuka mota duk akwai kiyasi akan hukuncin su game da mai hawa mai tafiya akan raƙumi ko mai tafiya akan doki da sawa'un sun yi karo ne dukkan bayanansu yana cikin tufan fikihu malamai sun riga sun gama bayani akan wannan wanda tafsilin yadda kuskuren yake yadda za a dora ma wannan ko kuma a dora ma wancan ko kuma a raba tsakanin duk wannan bayanin yana cikin tufan fikihu to sannan kuma aka yi bayanin idan ya zamanto cewar kisan ya afku tsakanin mumini da mumini amma kuma ba tare suke ba a waje daya. Allah ce fa in kana min qaumin aduwin lakum idan wanda aka kashe ya zamanto yana daga cikin mutane waɗanda suke makiya ne a gare ku wa huwa mu'min alhali kuma mumini ne fa tahriru raqaba to sai a yanta bawa saboda alfarmar jinin nasa haƙƙin Allah ne anan fa tahriru raqaba afwan wajen fa tahriru raqabatin fadiyatun musallama fa tahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu sai dai idan sun yi sadaka ma'ana sai dai in sun yafe Allah ta'ala ya kira yafe wasu a matsayin sadaka domin idan mutum wato waɗanda ya zamanto diya ta waje ba a gare su an kashe musu ɗan uwa su ne za su ci diyar wato magadansa kenan idan kuma magadan su ne za a ba ma diyar su waɗannan magada idan suka yafe to tamkar sun yi sadaka ne wato kamar sun karɓi diyar ne sannan kuma suka bayar da ita sadaka ga shi wanda ya kisan kan shi yasa Allah ta'ala ya ce illa an saddaku sai dai idan sun yi sadaka sai dai idan sun yi sadaka shine Allah ta'ala ya ke man tasaddaqa bihi fa huwa kaffaratun la wanda ya sadaka da wannan diya da ta hau a kansa to wannan ya zama to kaffara a gare shi fa in kana min fa in kana min qaumin wa huwa mu'min in ya kasance daga cikin mutane waɗanda suke makiya a gare ku to kuna yaƙi tare da su wa huwa mu'min wato shi yana cikin musulmi ne amma kuma mutanensa suna yaƙi tare da ku to a nan wajen in aka kashe shi shine kamar a ce musulmin makka yayin da ba a yi hijira ba ba a yi fatuhu makka ba musulmi ne a makka sai aka je ya yi tafi yaƙi ba a san musulmi ba ne an ɗauka yana cikin ƙuraishu kafiri ne shi ma sai aka kashe shi bisa kuskure to in aka kashe shi bisa kuskure za a yanta bawa saboda alfarmar ransa rai mumini rai na mumini wanda aka rasa za a yanta bawa amma diya fa babu diya tunda sai Allah ta'ala ya ce kawai fata hariru raqaba abinda raqabatin mu'mina babu zancen diya domin in aka bada diya kamar an karfafa yan uwansa kafirai akan musulmi ne an karfafa yan uwansa kafirai akan musulmi kuma diya ana bada ita ne saboda lallashi da ɗebewar zafi na rashin ɗan uwa to waɗannan da suka rasa ɗan uwansu ai ba ɗan uwansu bane hakikatan tunda su kafire ne shi kuma musulmi ne dan dai kawai yana daga cikin su danginsa ne wannan ba zai sa a ba su diyarsa ba wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun idan kuma ya kasance daga cikin mutane ne wanda yake akwai alkawarin zaman lafiya tsakaninku da su shi ma wato a mutane ne wanda suke kafiran amana kafire ne amma na amana sai ya zama tokan cewa kun kashe shi nan ayar ba ta bayanin ko mumini ne ko ba mumini ba ne amma tun da farkon ayar ya ce wa ma kana lil mu'minin an tula mu'minan illa hata'a ana magana akan mumini ne mumini ne amma mutanensa kafiran amana ne to shi wannan fadiya sai a bada diya ya zuwa ga ya zuwa ga fadiyatun musallamatun ila ahli sai a bada diya diya ce wadda yake ake bada ita ya zuwa ga iyalansa wa tahriru raqabatin mu'mina a kuma yanta bawa mumini a maimakon wannan a kisan da aka yi faman lam yaji wanda bai sami ikon yin wannan kafarar ta yanta bawa ba fa siyamu shahraini mutatabi'aini to azumi na wata biyu mutatabi'aini masu bibiyan juna wajibi ne a kansa ai fa alaihi siyamu shahraini mutatabi'aini taubatan min Allah yin wannan kafara tuba ne daga Allah wato Allah ya karbi tubansa idan yayi wannan azumi dole ne ya zamanto an muta tabi'ai ne a saje abin da yake yankewa na larurar shari'a za ta zamanto togaciya ba za ta hana a tatabo din ba bibiyar juna alal misali kamar mace ce ka fara ta hau kanta sai haila ta zo mata wannan kwanaki na haila din ba za su yanke ta tabo ba tana gama tana gama haila ta suke ci gaba haka zalika mutum ne yana cikin wannan kafarar sai rashin lafiya ya same shi shi ma a wajen wannan rashin lafiya din zai sha azumi daga ya samu lafiya sai ya dora ya gina akan wannan a bisa mafi rinjayen maganan malamai in rashin in tafiya ce fa tafiya ma uzuri ce a wajen waɗansu malamai uzuri ce amma a wajen imam malik yake cewa ba zai yi tafiya ba in ya san zai sha azumi sai ya zauna a gida ya ƙi tafiya tun tafiyar ai ba dole ba ce in ta kama dole kuma ya yi sai dai ya sha azumi din shi a wajen imam malik azumi ba uzuri ba ne tafiya ba uzuri ba ne wanda zai yanke jerantawa na azumin kafara dole ne ya jeranta sauran malamai kuma waɗansu malamai suna ganin kan cewa tafiya ma uzuri ce wanda yake shine abin da malaman lajinar da'ima ta saudiya suke fatawa da shi kan cewa tafiya uzuri ce kuma shi domin shine matabar imamu ahmad ibn hanbal al-ahsan mutum ya ihtiyati kada ya yanke saboda tafiya saboda sabani domin ya zama to kan cewa ya fita daga cikin saɓanin malamai in yi haka wannan sai zama tuba gare shi daga Allah tabaraka ta'ala wa kana Allahu aliman hakima Allah ya tabbata masani mai hikima wa man yaqtul mu'mina muta'ammida wanda ko ya kashe mumini muta'ammidan da gangan shine da ganganci ya zamanto ya ya kashe shi da abinda galibi zai yi kisa kuma yana nufin ya kashe shi din to fa jazaohu jahannam wannan sakamakon sa wutar jahannama khalidan fiha yana mai dawama a cikinta wa ghadiba Allahu alaihi Allah ya yi fushi da shi wala anahu Allah ya tsine masa albarka wa a'adda azaban azima Allah ya tanada masa azaba mai girma wannan ya nuna kan cewar kisa yana daga cikin manya manyan zunubai domin gashi har an yi tawa'udi ga cewa wanda yayi zai dawwama a cikin wuta to waɗansu malamai sun ce dawwamar da ake nufi a nan wajen ba dawwama ce ta dindindin ba ana nufin zai zauna a cikin wuta din zamani mai tsawon gaske tunda babu abin da zai dawwamar da mutum a cikin wuta har abada in ba shirka ba tunda Allah ta'ala ya ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah yana yafi koma bayan shirka ga wanda ya su daga wannan saboda ayoyin da suke bagana akan cewar wanda masu sako ba za su dawoma a cikin wuta ba da hadisai suna da yawa don haka ne malamai suka togace suka fassa suka yi tawilin ma'anar khalidan fiha da cewa zai kasance a cikinta lokaci mai dadewar gaske wato wanda bai tuba ba kenan amma ko wanda ya tuba Allah zai karbi tubansa kamar da ya zo a cikin suratul furqan illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu Allah sayyi'atihim hasana sai dai wanda ya tuba tunda kuma Allah yana maganan wanda suka yi shirka ne da suka yi kisa suka yi zina Allah ya ce illa man taba sai wanda ya tuba daga cikin su wa amila amalan saliha wa amana yayi imani wa amila amalan saliha ya aikata aiki nagari fa ulaika yubaddilu Allah sayyi'atihim hasana waɗannan Allah zai canza miyagun ayyukan su zamanto kyawawa kuma da hadisan da suka zo kamar wanda ya kashe mutum ɗari ba ɗaya daga baya ya cika da na ɗarin ya ce yana da tuba aka ce waye zai hana shi tuba Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin wannan kissar ya tabbatar da ita domin ya nuna kan cewar wanda ya kisan kai yana da kofar tuba amma ya kamata mutum ya ji tsoron Allah saboda wa'idin da ke ciki waɗansu sun ce wa'idin nan yana nuna cewa a babinsa yake cewa wanda ya kisan kai da gangan wanda ya kisan kai da ganganci wato zai wama a cikin wuta ma'ana Allah ba zai ba shi muwafaka kan ya tuba ba in yi da ganganci Allah ba zai masa muwafakar tuba ba don saboda mutum wato ya, ya kama hannunsa daga cewa zai kashe mumini maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya zalul abdu fi fushatin min dinihi malam yalqa Allah bidamin haram mutum ba zai gushe ba yana cikin yalwa yana cikin sauki yana cikin walwala da dama a cikin addininsa matsawar bai haɗu da Allah da jini wanda yake na haramun ba wato matsawar bai kisan kai bisa haramci wato ya kashe wani da ganganci ba kisa da ganganci yana daga cikin manya-manyan zunubai da mutum ya zamanto idan ya je ma Allah da shi to shi ke nan fa ya riga ya shiga cikin takura sai kuma yadda Allah ta'ala ya yi da shi Allah ya kyashe mu Allah madaukakin sarki ya mana gamtakatar Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ya bamu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ya bamu ikon nisantarta subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik